Assalamu alaikum. Bayanin da na yi watan wata shida ko bakwai da suka gabata akan abin da ya shafi matsaloli na mata wanda ake kira da ni ba na jin komai idan ana mu'amala da ni. Wata za ta ce ni tun da na aure ba na jin sha'awa ba na jin sha'awa mijina ba na jin komai. Wata kuma za ta ce mm, daga baya ne ni kuma sai na fara jin wannan amma da ina jin sha'awa amma kuma ba na ji yanzu. amma wanda za su kawo maka wannan matsala wanda suka fi shahara suka fi yawa shi ne, malam a gida ina jin sha'awa lokacin ina ni kadai amma tun ran da aka ce na yi aure daga nan ba na jin sha'awa ina biya wa mijina bukata ne kawai sanadiyya ta aure domin kar na shiga hakin shi amma shi da zan tambaye sai ce shi yana ji ba ya jin duk abin da ake ji yana ji amma kuma ni ba na ji wannan matsala ta shahara zan yi magana ne musamman akan waɗanda su tun da suka yi aure kuma ba sa jin sha'awa wannan akwai manufofi guda uku ko kuma akwai abubuwa guda uku waɗanda su ne suka shahara wajen tabbatar da rashin jin daɗi da sha'awar da ɗaukewarta ga mata musamman idan da akwai sha'awar sai ya zamanto yanzu babu bincike na malamai da kuma nazari da muka yi ya nuna abubuwa ukun nan ba sa fita daga abu uku a daidai ɗan ƙaramin ilimi na da sani na domin shi ilimi kogi ne kowa da yadda yake bincikensa da kuma inda yake gano bayanansa da kuma inda yake da wato yake fitar da iliminsa na farko shine mu'amala ta daren farko tana da alaƙa da cire ma mace sha'awa kwata-kwata ka ɗauke mata sha'awar ta ji ba ta sha'awar komai laifinka ne domin baka bi tsari ba ta yadda ake mu'amalantar amarya a daren farko idan aka sake aka yi rashin sa'a a haɗuwar farko wallahi wata tun daga nan ka riga ka yanke mata alaƙar jin daɗi ta mu'amala ƙila ka zo a ƙoshe ina nufin ka zo a ƙosa ka ƙosa kai mu'amala ka zo da zubuɗi ka zo da sauri sai ya zamanto ka mu'amalance ta ta yadda ƙila wata Allah ka yi saurin kawowa kuma idan ka ƙara komawa ma ka yi saurin kawowa sanin ku ne sanin mu ne cewa mu'amala tana ɗaya daga cikin abin da take sa natsuwa take ɗauke wasu ma ƙananan cututtuka Sanin mu'amala tsakanin mace da namiji wanda masaniyar ta tabbata cewa mu maza muna da gaggawar sha'awa su kuma sha'awar tana nesa shi ya sa ma a wancan nansin da nake faɗa wanda ake cewa mazala ce in za ku kewa matanku ku aika ɗan saƙo ɗan saƙo kuma irin wannan abin kunya ya rasu a'a a yi wasanni a yi wasanni kafin mu'amala to sai ga yanzu mazajen yanzu maza goma maza nawa ne kafin su yi mu'amala suke wannan wasannin ta yadda za su fita haƙƙin matarsu za su kano mata inda ya kamata a kano mata sha'awar ta ɗan fara farfadowa ta ɗan fara fashewa kafin a kai ga mu'amala ƙillan ne kalilan ne suke wannan daga kuma an shiga da ɗan banzan saurin kawowa Allah ya sauwaƙe ba wai ina zargin ku bane sauran kawowa amma ku kun san kuna da wannan matsala to wani idan ya ma'amalanci matar shi a wannan daren farkon da irin waɗannan nau'o'in ƙosawar saurin inzalin da zumuɗin kuma gobe ma haka jibi ma haka a samu kwanan wata guda ɗaya yana irin waɗannan ɗauki ɗaya ɗan tsalle-tsallen sai sha'awar matar ya rika fita to aka yi rashin sa'a sai ta ji kawai ba mata sha'awar abin ko da an zo an yi kawai a tashi a yi shi kenan mafi yawa an samu wannan matsalolin wanda duk wanda yake da wannan matsalar in dai mace ce za ta tabbatar maka da wannan abin da nake faɗa wallahi tallahi za ta ce maka tana jin sha'awa tana jin komai kafin ta aure kai wata ma har ma da aka dan fara tana ji tana kaza amma yanayin yadda mijin ya bata training a abin da ya shafi mu'amala sai ya zama ya ɗauke mata wata daga nan shi kenan shi yasa irin waɗannan idan Allah ya sa aka samu rabuwa ta aure ko kuma mutuwa suka auri mai ƙarfin sha'awa wanda yake ba su daidai abin da ake so sai kuma su su ga ya ƙware su sai kaga ana ta ɗauki ba daɗi alhalin an yi training ta ne da irin wancan to ita kuma ta zo ta samu wani sabon training sai kaga ba a samu yadda ake so ɗaya daga cikin uku na abubuwan da suke ɗauke sha'awa kwata-kwata a jikin mata wannan shi ne kashi na ɗaya ku biyo mu a kashi na biyu na uku domin mu san ina matsalolinmu suke ko me ya kamata mu yi